tun da na tashi dai nake son zama likita ban zama likita ba ne ta tunanin me zan yi me zan yi bayan nan ko me na daga na gani sai in ga kawai ba lalle na iya kaiwa zuwa wannan abin da nake so na yi ba a matsayina ta ƙasa wadda ta shiga ta fiɗa ta faɗi ta tashi ta yi kokowa don a girka demokradiyya na kawo matuƙar gudunmuwa ta don a girka demokradiyya na yi kokowa an girka wanga gungu na 'yan siyasa wanda ake shawara da shi. Kalluban shirin na wannan makon, 'yan uwana mata, Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da kowa shirin kallabi shirinmu na kanmu daga mu sai mu faɗi abin da ya dame mu da nufin neman mafita. Shirin na musamman da muka kirkiro da nufin haska fitila kan abin da ya tsone wa mata ido da kuma gudunmuwa da suke badawa a ci gaban al'umma, ƙalubale da suke fuskanta a rayuwa. da kuma ɗimbin damammaki da ke akwai a ɓangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba. Suna na Alheri Grace Abdu. Ranar Litinin Bola Ahmed Tinubu ya ɗauki rantsuwa a matsayin sabon shugaban Najeriya bayan ya shafa shekaru yana kama hannun 'yan siyasa da ke neman madafun iko su kai ga nasara da suka hada da mai ɗakinsa Remi da ta tsaya takara ta kuma sami zuwa Majalisar Dattijan Tarayyar Najeriya. To ko mata a Najeriya za su samu ci gaba a fafatukar ganin an dama da su a wannan gwamnatin? Lokaci ne kaɗai zai shaida. A shirin namu na yau, Mun karɓi bakuncin macen da ta zama kallabi a fannin siyasar jamhuriyar Nijar, kamar yadda muka alkawarta. Za mu ji yadda rashin cimma burinta na zama likita bai sa Samira Hamza Ahmed taimakawa mabukata ba. Kada ku nisanci tashar domin ji ya fi saƙo. Kafin mu kai ga hirar da muka yi kan rayuwar kallabi, macen farko da ta tsaya takarar shugaban ƙasa a jamhuriyar Nijar. Bari mu faro takon da mu da Samira Hamza Ahmed, wata mace da take matuƙar son zama likita, ta kuma shafa shekaru shida a jami'o'i biyu da nufin cimma wannan burin. Banda damar yin karatu a waɗansu jami'o'in ƙasashen waje da suka haɗa da Amurka da kuma Ingila da ta samu, sai dai kash igiya aure ta hana ta cimma wannan burin. Shekaru bayan wannan koma baya, Samira ta buɗe makaranta domin kulawa da masu lalura ta musamman, makarantar da ta yi fice a ciki da wajen Kano, ta kuma bayyana wa shirin kallabi abin da ya bambanta makarantar nan tata da sauran makarantu. Mu sai tara muke fara makaranta, saboda yadda yaran suke, hala ba su da safe ba a'a waɗansu dai abubuwa da sukan je su dawo. so sai tara muke fara aji sannan kuma karfe biyu muke tashi akwai waɗanda suke kwana ko sai nan gaba za ku yi eh muna da ɗakunan kwana na yan bodin muna da su waɗanda suka zo daga garuruka daban-daban kuma muna da waɗansu waɗanda suke a cikin kano suke amma kuma duka kwana suke waɗanda suke kwana kuma muna da masu kula da su ko da bayan mun tafi bayan karfe hudu akwai waɗanda suke zama tare da su suke kula da su kin ce ba karatu ake koya musu ba kenan ma'aikatanki ba lalle su zama malaman makaranta ba akwai waɗanda suke yin karatu yadda normal yara ragowan yara suke yin karatu akwai masu yin karatu har suna yin jarabawa so malamanmu kusan dukkansu special education suka karanta sai kuma waɗanda suke yin therapy su kuma wani fanni ne daban waɗanda suke kokarin su koya yara abubuwa a'a masu koya musu magana masu psychomotor therapy haka speech therapy physiotherapy duk irin waɗannan fannukan muna da su masu masu physiotherapy ke waɗanda suke da Um, kamar shan inna da ake cewa to akwai masu kula da su a wannan fannin da kuma masu koya musu magana shine speech therapist din da kuma waɗansu har da sana'o'i ma duk ana koya musu muna da waɗanda suke shekara har kusan 20 ma muna da su a cikin makaranta duk ana koya musu ana koya musu girki ana koya musu kafintiri muna ɗan yin 'yan shuke-shuke da su sannan kuma mukan ɗan yi kiwo da su duk a cikin makaranta kiwon kaji sannan muna koya musu yadda ake yin dan sarka da dan kunnaye haka duk ana koya musu kin ce kin so ki zama likita gashi kin karkare a wajen bude makarantar masu bukata ta musamman za ki iya cewa wannan ya cika burin ki na zama likita to gashi nan kusan yanzu abin da nake yi hannu da kafa muke ni da asibitin malam amina kano mm. su turo mana ɗalibai mu tura musu marasa lafiya kusan hakan muke kusan abin da muke yi kamar kusan mu ma asibitin ne bambancin mu dai mu ba ma ba za mu iya ba da magani ba ko mu ci a ga abin da ya samu yaro sai abin da aka turo mana da shi da wannan za mu yi amfani da shi kin bayyana cewa kin fara karatun zama likita aka yi miki aure za a iya cewa aure ne ya hana ki cimma wannan buri ko kuma waɗansu abubuwa sun faru To, kusan dai kusan dai za a iya cewa auren dai shine musabbabin. Tunda ko ni ba a Kano na ma fara karatu ba. Karatun likita a Maiduguri na fara yin shi. Bayan na yi aure ne na dawo Kano. To kuma na fara da dai daga nan aka fara dan samun tangarɗa nan da can nan da can haka dai har. Eh. Allah Menene za ki iya cewa shine kalubalen gudanar da makaranta irin wannan? ai babban kalubalen shine akwai wahala sai ka yi haƙuri kuma sai ka samu duk wanda zai zauna tare da su duk wanda zai mu'amalance su sai ya yi haƙuri ba abu ne da wai zaka ce a'a kowa zai iya zuwa yi wannan aikin ba sai waɗanda wanda yake son yara wanda yake da iya haƙurin jure wahalarsu sannan zai iya saka ba kowa ne zai iya wannan abin ba sai mai tausayi Banda burin ki na zama likita, akwai wani abu da ya faru a rayuwa? Da ya sa kika yi sha'awar shiga ayyukan jin kai Gaskiya ba abin da ne, tun da na tashi dai nake son zama likita. da ban zama likita ba ne ta tunanin me zan yi me zan yi bayan nan ko me na na gani sai in ga kawai ba lalle na iya kaiwa zuwa wannan abin da nake so na yi ba. Ko ba ni da interest ne a cikin shi sosai ko kuma ba ni da hankali na ya fi karkata zuwa kan harkar lafiya sai na kawai na gade wannan din makaranta irin wannan makaranta dai ita ta fi dacewa da ni gaskiya ni raina ya fi karkata zuciyata ta fi karkata zuwa kan harkar lafiya don har yanzu har yanzu ina son aikin likita har yanzu aini bayan na bar aikin likita ma zama ne a gida na ce ba zan ƙara yin komai ba kusan za a ce fushin na yi saboda an yi ta da ni har mai gidan ya ta kokari ma na tafi ko wata ƙasa ma in je ne karatun na nema gurare da yawa na samu amma daga baya na samu wata na je gurin ta muna magana da ita akan zan tafi lokacin sudan ma na samu admission a sudan na samu a america a new jersey university na samu a buckingham a uk amma ita da na je muke magana da ita sai take tambaya ta ina da miji ina da ina da yara na ce mata eh ina da yaro ina da ina da mai gidana su ta dan babbani waɗansu shawarwari da suka saka na kawai sai na je ba ni da buƙatar ma na tafi in ka duba irin halin da ake ciki a lokacin kuma ina ga lokacin hada yarinta ma dan da yanzu ne gaskiya da zan tafi ina ga dai kawai Allah kadar kadarta za a yin batun da har an kai wani mizani a cikin aikin likitan ma Aiko a Maiduguri shekara ta uku a Maiduguri na dawo Kano na kuma yi wata shekara ukun a Kano ko a Kano ma ina kusan aji ina aji uku na ban medicine din daga farko na na fara da na bar Maiduguri na dawo Kano so daga farko na fara medicine a nan Bayero University karatun ya lalace shi kenan aka koma gida Masu sauraro shirin kallabi kuka lalubo daga nan sashen Hausa na murya Amurka shirin da ke haska fitila kan gudunmuwa da mata ke badawa ga ci gaban al'umma. Kamar yadda kuka ji a gabatarwa kallabinmu a wannan makon ta ci wannan sunan kasancewar ta macen farko da ta tsaya takarar shugaban ƙasa a jamhuriyar Nijar tsakanin maza banda jagoranta gwagwarmaya da ta kai ga kafa dokoki da suka buɗe ƙofar damawa da mata a harkokin mulki da kuma da ranar mata a ƙasar. Kada in kai ku da nisa, wace ce wannan mace mai kamar maza? Sunana dai madan bayar marya magamaci A tarihin karatuna na yi ekwal primaire kina na ekwal kallai na yi lise da jeune bayan na sambak na ta yi horon shi jami'a na yi matrix gita ta sociology to bancin haka nan sai na ƙara dan gaba kaɗan tun da da ina so in yi relation international na ta a institut de haute études international de nice can shi na yi preparation na in shiga diplomasiya da na kara wannan sai na yi cameroon na yi doctora kina a takaice abin da ya shahi wajen karatuna to bancin haka nan ni dai uwa ce ni dai uwa ce kuma yana uku Eh, Allah ya raya mini su eh, ka gani kuma da me zan ce maka bancin wannan karatun da na yi dai na yi zama bincike kamin in shiga cikin waɗanga abubuwa duka don aiki na dama bincike ne kamar sociology nake yi hakan ga don babu jihar Nijar da ban zagaya ba shi ma yasa na ga cikin wani hali mutanenmu na karkara suke to bayan can haka nan na yi zama zangon shawarar mai ƙasa kamar kwanse special fada shugaban ƙasa eh bancin haka nan na zan lokacin bare lokacin bare kuma na zama mishi ministir ta sadarwa da al'adunmu na gargajiya da kakakin gwamnati to bancin haka nan kuma kasan mun yi koko a gwagwarmaya mata su shiga cikin tsarin conference national to bancin haka nan akwai wani babban aiki da muka yi na sasanta 'yan siyasa tun da kasan da niger 'yan dutra kaɗan-kaɗan kawai sai a yi juyin mulki kaɗan-kaɗan a yi juyin mulki cikin binciken da muka yi da nazarin da muka yi muka ce haraka da ita siyasa ce to sai majalisar ɗinkin duniya ta kama mini na shirya 'yan siyasa yanna yana ne dama sun sani mu duka sun yarda da ni dan kuma a takaice dai muka girka wannan cndp kin zangon sasanta 'yan siyasa kamar inda ko wata matsala ta tunkaro dukkan wannan zango sai a taru in aka taru babu magana da ba a bincikawa to cikin wannan abun dubara da muka yi na ta nijar nan tun da sarakan gargajiya suna da mahimmanci suna da daraja da sarakan gargajiya da malaman manya-manyan malamanmu da na krista da na addinin musulunci da su waɗanga hukumomi na gwamnati babba kamar cewa wani kurkon ko cour supreme haka duk muka tara su manya-manyan lattiza muka ce to su ne waɗanga mun yarda da su gama su ne za su diba gama grantin wan gama shaidu wanga magana in an aje ta tagirku to wa za a ganin sarkin garin su ko babban malami ko a yi magana ya tada kaga wannan dubara ce mun ka samu ha lokacin mandakin tanshe biyu suka kare ba a yi wani tacce na ci an yi rikici tunda in ka ce siyasa kana ci rikici mai an dai kwantasar da hankalin kasa kuma an je zaɓe cikin lami lahiya lau to wannan aiki ni na jagorancin shi ha aka yi shi ha aka girka shi to bancin haka nan na je majalisar ɗinkin duniya na aiki majalisar ɗinkin duniya kuma takaita maka sani eh, babu garuruwan nan da na afirka na yamma inda ban yi karatu ba a matsayina na babban ma'aikaciya ta majalisar ɗinkin duniya to lokacin da 2010 lokacin da tanshi ce za a yin da zarce sai na komo a matsayina ta 'yan ƙasa wadda ta shiga ta fida ta faɗi ta tashi ta yi kokowa don a girka demokra na kawo matukar gudunmuwa ta don a girka demokradiyya na yi kokowa an girka wanga gungu na 'yan siyasa wanda ake shawara da shi duk cndp duk wannan aka, aka share shi aka maida shi gehe zan ce ta zarce zaye na ce to kenan wanga aiki ne 'yan ƙasa ce lalle lalle ina cikin babban matsayi tunda ni ce regional ta afirka ta yamma da afirka ta tsakiya ƙasa 24 nike hudu ana aikata bisa kan harka kwantasar da makasashe hankali bisa kan kawo gudunmawa. Eh, masu aiki cikin ko abin ga dai a taimake su dai a kwantasar da makasashe daban-daban hankali to kasan babban matsayi ne wannan duk ne yarbi da shi na komo cikin kasan mu ta Nijar don in kawo gudunmuwa ta bisa kan a yi a yaƙi wannan tazarce tun da kundin tsarin mulkinmu na kasar Nijar bai ce haka nan ba kenan to ka gani da mun shiga cikin wannan yaƙi duka sai na gano to dama siyasa kamar ta jiya ce noman goji za a yi na ce to ni da matsayina na 'yan ƙasa ya kamata ni ma in kawo in gwada tawa takawa sai na ce to ina shiga cikin eh, takara daga nan ne kika ga ya dace ki shiga takara daga dan ne ya na tunkaro na tunano na ce ya kamata in shiga cikin wannan takara tun da eh, lissahin da na yi duk 'yan siyasa ga tun da aka fara demokrasiya su ne kuma in suka ciza ba su saki babu sani babu sabo babu yarda babu rijejeniya babu komi ko kashe kihi aljihuna ne to na ce wannan abun bashiwa ya kamata a kawo wani sabon salo shi akwai da abubuwa da abin ga dille da suka sa ya kamata dai a sake tunda har ka shugabanci in ka shiga ba kanka kake ma ba ba yan gidan ku kake ma ba ba ka kake ma ba ƙasa ce ake ma ko kowa cikin adalci cikin lami lo cikin a raba kowa ko me san kuma cikin bisa kan abi ka'ida tunda ƙasar da babu shari'a babu ka'ida ba ƙasa ba ce to na gane waɗannan mutane kamar kansu ne suke ma na ce to a kwatanta ma 'yan nijar akwai wata hanya can da ban da na shigo ban yi jam'iyya ba ban ta na raba ga wani ba ban ci a yi wata aliyansu ba ni kan kaina na fito da sunana na 'yan ƙasa da sunana ga tsari zani abin ga don a sake siyasa don mutanen nijar su masu lunhasa a san an girka hukumomi masu aiki da ka'ida to kashi dai a takaice akwai abubuwa dai amma dai shi sa na ce ina shiga takarar ta candidature independent yar takara mai zaman kanta to da aka yi wannan aka kare kasan ba adalci ake ba cikin cikin irin harkokin ga kullum tashi hankali kullum a mirɗe a za kullum a kwace to cikin wannan ne sun ka mirɗe sun ka amshe sun kuma har yanzu cikin nishar cikin kaka take take tunda ba a bi ka'ida ba ba a bi tsarin ba ba a bi eh, tsoron Allah ba ba a bi wadda kundin zaɓe ya hudi ba kai ba abi komai da son rai ne an ka hudi eh an ka mame ga mu nan mun shiga cikin tangal tangal zance na mata ke ci gaban mu nan duniya wannan da mata ke wasu ayyukan gwamnati kada dai tsakarin mu na harkar zaman lafiya wannan da mata ke likitar bidan lafiya kada yi wa tarbiya. Aikin hajjin Saudiya. Rike kasuwa sai diya. Dukkanin gwagwarmaya. Sojin ƙasa sai diya. Salabi ƙasa sai diya. Wannan da Koyarwar Islamiyya.

da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan wannan makon sai ku kasance tare da mu mako mai zuwa inda za mu ɗora a hirar mu da kallabi madam bayad domin jin nasarori ko akasin haka da fafatikar da ta jagoranta suka samu muna godiya ta musamman ga waɗanda suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da abokiyar aiki hawa sharif a nan birnin washington dc sai kuma raunanmu na mako Mahmud Ibrahim Kwari da kuma Sulaiman Muni Barma a madadinsu duka ni alheri ke muku fata alheri. Yes,